Halima, idan har zan iya kwatanta miki adadin ƙaunar da nake miki a raina, to da adadin taurarin da ke a sararin samaniya ne zan kwatanta miki adadin suyar da nake miki a zuciyata. Tamkar dai yadda wani ɗan adam bai taɓa jarraba ƙididdige adadin taurari ba, to haka ma soyayyarki ta fi ƙarfin lissafin ƙwaƙwarwar wani bil'adama. Sanin haƙiƙanin lissafin soyayyar ki a raina, wannan kuma sai wanda ya halicce ta. sanin yanayin yadda take a raina kuma sai ni da nake dauke da ita a koyaushe halima ina son ki ina ƙaunar ki wasu lokutan nakan ji ina ma a ce za ki iya fahimtar soyayyar da nake miki a raina da kuwa kin gane cewa mahaifiyata ke kaɗai ta haifo wani hakika ina son ki halima ina burin ƙarasa rayuwata tare da ki ina kuma addu'ar samun ki a matsayin uwar 'ya'yana ina son ki